Assalamu alaikum warahmatullah friends barkamu da yau barkamu da sake kasance da ku a daidai wannan lokaci sannan kuma a wani sabon bidiyo. A wannan bidiyon namu ne insha Allah zan nuna muku hanyar da za ku bi ku samu kyautar data a kullum a kowane layi da kuke amfani da shi ta hanyar amfani da HA tunnel. so amma kafin mu ce kai tsaye ga bidiyon idan wannan shine bidiyon ka na farko a wannan channel din ko kuma baka yi subscribe ba to kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all domin ta haka ne nan gaba idan na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai ka zo ka kalla kai tsaye sai ku danna wa bidiyon alamar like a akwai wani application da kwanaki na taɓa yin bidiyo a kansa a baya wanda ake samun a wanda ake yin unlimited free browsing a line airtel so daga baya baya na yi wannan bidiyon sai aka dakata da yin wannan pre browsing din so amma yanzu kuma sun dawo suna bada kyautar data a kullum a kowane layi da kake amfani da shi misali idan kana amfani da layin mtn ko airtel ko glo ko nine mobile so zaka samu kyautar data a kowane layi da kake amfani da shi so na aje muku link na wannan application din a description na wannan bidiyon kai tsaye kuna da na kan sunan bidiyon da kuke kallo to za ku ga na aje link na wannan application din sai ku je ku sauke ok bayan kun sauke wannan application din sai ku bude hi a ah, ok bayan kun buɗe wannan application ɗin amma ya zamana akwai ragowar data a layin ku kafin ku buɗe wannan application ɗin so in har akwai ragowar data akan layin ku misali kamar 5 MB ko ƙasa da haka ma in dai akwai data so za ku ga zai update na a cikin wannan application ɗin so yana yin update na za ku samu damar ku yi free browsing a kullum a wannan application ɗin so abin da za ku yi bayan kun buɗe wannan application ɗin so za ku ga akwai gurin da aka rubuta a inda aka sa connection mode nan so a kasan su za ku ga kun dan alamar jirgi sai ku danna akan wannan alamar so kuna danna kai zai bude muku text da dama sai ku zabi na line da kuke amfani da shi misali idan line MTN a line na mobile akwai za ku ga akwai 150 megabyte per day so za ku ga akwai na line Airtel shi ma akwai na MTN kuma 500 MB per day kala kala ne dai so duk wanda ka dauka idan bai ba sai ka canza wani tweak din ka gwada yin connection da shi to misali bari mu dauki na 500 MB per day a MTN nan no? so bayan mun danna akai kai tsaye sai ku zo ku danna start da yake a tsakiya nan sai ku danna so kuna danna start za ku ga a saman nan idan ya fara connecting za ku ga akwai wasu nambobi za su na hawa so kai tsaye za ku ga lissafin yana canza su yanzu ya nuna mini connection failed bari in canza tweaks so kamar yadda kuke gani za ku ga yanzu gashi na nambobin suna hawa so za ku ga nuna mini renew app. so yanzu idan ban danna wannan renew access din ba idan ya samu minti goma sha biyar so kai zai disconnect da kansa so idan na danna renew access kuma zai nuna min talla wanda idan na kalli wannan tallan zai kara mana awa uku akan time din da zai disconnect da kansa so wani application din gaskiya ana samun kyautar data da shi a baya can sosai yanzu haka kuma sun dawo suna yin fixing da wasu matsalolin da wannan application din ya samu so wannan ita ce hanyar da za ku je ku samu kyautar data da wannan application din idan da mai tambaya zai iya yi mini a ƙarƙashin comment na gode mu haɗa bidiyo na gaba